الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذامي درسي نتري دقوم شابير أتكين درس سمو نا ألفية الحديث تإمام السيوطي يو بقوي bakwai bakwai ga watan safar hijira أربعين 1444 ga wata hudu ne ko ga watan tara a mu ne da tara muna cikin babin al'ali wan nazil na'am bismillah alhamdulillah wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd fa yaqulu al-musannif rahimahullah wa qadamu al-wafati aw 50 عاما تقبت أو سوى عشرين نعم وقدم الوفاة أو خمسين عاما تقضت أو سوى عشرين daga cikin anwa'ul ulu akwai qidamul wafa wato dadewar mutuwa idan malamin mutum ya samu idan mutum ya yi riwayar a littafi guda ɗaya daga wajen malamai daban-daban to wanda ya riga su mutuwa cikin waɗannan malaman to isnadin to sai ya zamanto isnadin sa ali ne hmm. kamar a ce akwai wanda suka ruwaito a sahihul bukhari to sai mutum ya samu wanda duk ya fi su ya riga su mutu ya fi su girma ya fi su wato dadewa da mutuwa sai a ce shi ya riske shi har yayi riwaya daga gare shi to sai isnadin sai zamanto ali dangane da wanda bai riske shi bai riwaya daga sauran ruwatul bukhari na shine qidamul wafa au hamsina aman taqabbat ko kuma shekaru hamsin taqabbat ai insaramat da suka wuce tsakanin ɗalibin da malamin wato ya zamanto ya yi riwaya daga malami wanda ya yi shekara hamsin da mutuwa tsakaninsu to wannan ya sami isnadi ali ya nuna kan cewar kenan wato ya daɗe yana neman ilimi tun daga shi har malaminsa ya yi shekara hamsin da rasuwa wato kenan ya yi shekara hamsin yana neman ilimi ta wannan ma yana nuni a kan ulowar sanad au siwa ishirina ko kuma a wani ƙaulin kenan siwa ishirina banda ishirin wato hamsin banda ishirin nawa kenan talatin wato in ya zama to tsakaninsa da malaminsa shekara talatin ta tashi daga kan maganar adadi wannan uluwi ne na sifa eh, uluwi ne na sifa na'am shi ma nau'i ne na al'ulu eh aqsamul ulu ne na'am ah, wal ismu rabi' kaso na hudu na daga kashe-kashen al'ulu dadewar mutuwa wato uluwin da ake samun fa'idarsa daga wato gabatar rasuwar rasuwa ta rawi ko da sun yi daidai a adadi ko da sun yi daidai a adadi amma in ya zamanto ɗayansu ya ruwaito daga malamin da ya riga da wato a ya fi daɗewa da rasuwa a ce shi kuma ya daɗe da jinsa kenan to wannan wanda ya samu wannan ya samu uluwi don game da sauran sa'o'insa da suka yi riwaya daga waɗanda suke haɗa bakar wannan malam. To haƙiƙa alhalili mai al'irshad ya ce, قد يكون الإسناد يعلو على غيره بتقدم موت راويه إسنادي يكن ɗaukaku akan waninsa saboda dalilin dadewar rasuwar wanda ya riwaya wanda ya riwaya a cikin isnadi wa in kana mutasawiyayn fil adad ko da sun zamanto wato madaidaita da juna a cikin adadi wato tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam adadi ɗaya ne ko tsakaninsu da sahibul kitab adadi ɗaya ne amma ɗayansu ya riski wanda yake wato aqdamu sama'an ya fi daɗewar wato aqdamu mautan ya fi daɗewar mutuwa bisa wani hmm. na'am ko ma'a tafawuti bi amrin akhar ko kuma idamu shekhi wato shine eh, dadewar malamin lama at tafawuti li amrin akar ba wai tare da wato fifiko da wani lamari daban ba eh, aman wato daga shekara hamsin taqabbat da suka wuce min wafati sheikh daga rasuwar malamin hmm. ibn salah ya ce ma wannan shine abinda muka ruwaito daga Abu Ali ne hafiz an-Naisaburi yace sami'tu Ahmad ibn umair ad-Dimashqi naji Ahmad ibn Umair ad-Dimashqi ya kasance daga cikin rukunan hadisi yana cewa isnadu 50 sanatan min isnadun duk isnadi isnadi na shekara hamsin daga rasuwar malami daga rasuwar malaminka to isnadi ne maɗaukaki domin ya nuna kan cewa ka daɗe kana neman ilimi ka yi shekara hamsin eh, ka neman ilimi eh yanzu kamar a ce ne a yanzu a ce a wa za a ce abubakar gumi ai bai kai hamsin ba shek sirka bar ai bayan gumi ne mashi eh? eh? alun kuma ta shi ma ai bai kai hamsin ba na sahal alfazan da ya rasu kwanan nan san kafin ga eto eh san kafin ga 70 ne cikin 70s ne ko ya rasu ka a zo ne kwarai rai da gaske ni ma na san shi na je na ziyarce shi ma a'a wai abin da nake nufi ni da na je na ziyarce shi saboda lokacin da ɗansa muna aiki da shi a reka eh. <laughs> ina ma aiki a lokacin eh, a reka eh, a ɗauki a ɗauki a ɗauki man jan na 'yan mota eh to shi da yake 70 ne ko cikin 72 ne ina jin ya su ko 72 ne ko 71 ne eh, a gani to a ce ma dai 72 eh, shekara hamsin kenan shekara hamsin yawwa yanzu a ce a cikinmu nan akwai wanda ya rinka halartar majalisin majalisinsa hannu ah, ya ce a dalle wani ya jaɗe na almajirci har ya riski majalisin a man yan mota a ya daɗe yana karatu wato ba sabon shiga ba ne cikin sha'anin karatun eh. kuma a ce har yanzu kuma yana yi eh, to shi ne eh, to kaga wannan ya nuna ulu sanad domin ya nuna daɗewar mutum a cikin neman a cikin neman hadisi na'am aw fi ma siwa 20 aman ko kuma abin da yake ba ba shekara 20 ba yani 30 sana to yana nufin wato shekara talatin kamar yadda ya zo a cikin alfiyatul iraqi ibarar ibn salah wafi ma yurwa a tawa nuskar daga abin da aka ruwaitowa daga abdullahi ibn manda alhafiz ya ce idan <clears throat> isnadi ya wuce idan shekara talatin suka wuce mai isnadi to wannan isnadi ne maɗaukaki to wannan ya fi yalwa bisa ƙauli na farko sauraka muna da ƙauli guda biyu ƙaulin ahmad ibn umair al-dimashqi da shekara hamsin da ƙaulin ibn manda mai kitabul iman cewa shekara talatin وهذا hmm. قول hafiz ibn جوصى alhafiz abul abbas ahmad ibn umair shi din ne dai ahmad ibn umair ibn yusuf ibn musa ibn jusa ad-dimashqi shaykh sham kana min arkan al-hadith na'am وقدم السماء والنزول نقيبه خمسة مزعول في حدود سنة 230 ومات سنة 320 سنة وفاته 320 آه، أحمد ابن عمير الدمشقي آه، ابن جوسة محدث الشام أحمد ابن عمير ابن جوسة 320 من مزية من مات شيخ شيخه قبل أن يولد فسماعه من شيخه عالم شيخ شيخه قبل أن يولد مالم مالم سيارسو eh bai samu lukuya ba da shekhi shekhi hmm? ya mar abin nan mata shaikhu shaikhihi qabla an yulad fa huwa isnadun ali ma'ana kenan wato a nam ya samu isnadun da kamar a ce ya riski shaikhu shaikhihi da a ce yana da rai a rayuwar malamin malaminsa kuma ya riski malamin malamin nasa to kaga ya fi wanda bai riski wannan malamin malamin nasa ba hmm? to amma idan ya zamanto malamin malaminsa ma ya rasu kafin a haife shi to haga babu wanda yake zai zo ya masa takama a kan cewar ya ji daga gare shi da ce shi ni ba haife ni ma balanta na fara neman ilimin wa ilmu samai wan nuzulu naqibuhu fa khamsati maj'ul to wa ilmu samai da kuma a kashi na biyar shine dadewar yin riwaya dadewar sama'i wato tahammuli dadewa mutum ya dade da tahammulin hadisi wan nuzulu sauka kuwa daga daukakar isnadi naqiduhu shine kishiyar uluwi fa hamsatun maj'ulu saboda aka kashe kashen guda biyar ne aka sanya su kamar mm-hmm. shi ma kamar na eh, kamar na a ya aka yi zama kamar na ai su ne dai biyar ɗin da muke a ulu sifa wa'annan aina a na na anwa'ul al'ulu ila shaikhin kenan a ila riwayati kitabin uluwi wanda aka dangana shi na riwayar littafi eh, binisbatin ila kitabin mu'tamad amma wa qassamuhu khamsatun kama ra'aw qurbun ila an-nabi a wannan shine na biyar din da muke eh naqiduhu shi naqidun ulu a'a wato fa hadhihi khamsatun waɗannan shine cikan biyar din fa khamsatun maj'ulu wanda muka ce tun farko wa qassamuhu khamsa to ga khamsa din sun zo maka hmm. a no ya ce wa fa khamsatun min al-aqsami maj'ulu ay an-nuzul kullu qismin min aqsami al-ulu al-mutaqaddima ضده قسم من أقسام النزول النزول فيما فخمسة مجعول نعم نعم kaso na biyar shine daɗewar wato tahammuli daga malami wanda duk ya ji daga wajen malami yana wato magabaci ya fi ɗaukaka daga wanda ya ji a bayansa ويدخل كثير منه فيما قبله da yawa daga cikin wannan yana shiga a cikin abin da yake gabaninsa na kidamul wafati din nan to shi kidamu shi kidamu sama yana da miza akan wato kidamul wafa dadewar rasuwar malami ya zamanto mutane biyu sun yi riwaya daga malami daya amma أحدهما منذ sama'in riwayar ɗaya daga cikinsu tun shekara 60 ce misali min sana ɗayan kuma tun shekara 40 kuma adadi zuwa gare su ya zamanto daidai sani to na farkon ya fi ɗaukaka bisa na biyu tunda ya samu ƙidamun sama duk da yake kaga ai malamin ɗaya ne babu zancen yanzu a ƙidamul wafa a nan mm. na'am na'am mm. a yi dama wannan ba shi da alaƙa da hifz wannan sifatun riwaya ne eh. <laughs> eh, ulu sana wannan sifar wannan yana daga cikin lata'iful isnad mm. da ta'iful isnad ne suna daga cikin sifofin isnad da ba su da alaka da siha ko adda'af wani daga cikin ilmul hadisi dirayatan laysa min ilmul hadisi riwaya min ilmul hadisi riwayatan laysa min ilmul hadisi dirayatan wanda ake kokarin a san al-siha wa da'af hmm. na'am wannan zai koma zuwa ga wannan kuma zai koma zuwa ga babin ikhtilaf ba shi da alaka da ulu shi ne ce ku fahimci cewa wannan abin da ya danganci al'ulu wannan nuzul ba shi da alaka da sifofin alqabul rat, ba shi da alaka da sifatul qabul war ka kai ku abin da kake kawo yana da alaka da sifatul qabul war batun ikhtilaf hmm. idan an wani akbara irin abin da cewa warawa al'imam kaza wa kaza fi na alim hmm. kaza wa kaza hmm. wannan kalmar da na alim ba ta kara ba wani abu a kan akan a wannan kawai miza ce dai ta wannan isnadin ne kare miza ce eh. ado ce kawai eh ado ne na hadisin ba shi sa ba ba shi sa ba shi ne sa alhafiz ibn hajar za ka ga yake cewa min lata'isi hadal isnad a cikin fatul bari za ga ya kawo mm, riwayatul akabir anil asabe ko riwayatul abna anil aba ko riwayatul ikhwa anil ikhwa mm, ko kuma riwayatul tabi'i anil tabi'i duk waɗannan waɗannan sifofi ne da ba su da alaka da sifatul qabul war rad amma suna daga cikin anwa ulumil hadith da ake na sifatul riwaya ne <laughs> saboda shi kansa ɗin ka kula da wannan ai nuna kan ka damu da isnadin eh, waɗansu kawai su in suka zo suka isnadin kani suke kawai sunaye ne ake sawa mhm, kawai a wuce a tafi matanin <laughs> na'am na'am wajen tarjih E, to wannan ba lallai ba za a iya amfani da shi wajen tarjihi idan ya zamanto ƙillatul wasa'id ne ah, idan suka zamanto dukkaninsu ingantattu ne tsakanin wari da tsakanin rawi da annabi sallallahu alaihi wasallam wasa'id din guda hudu ne wani kuma wasa'id din guda biyar ko guda shida wanda yake akal wannan ah, na farko zai fi rashin bincike akan ahwalur ruwa saboda karancin su sannan na biyu koyaushe lokacin ya gabata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam koyaushe wato shigowar rauni a cikin riwaya take karanta kuma koyaushe ya yi baya koyaushe asbabu da'af suke yawaita to sannan kuma kamar yadda malam hashim ya faɗa wani lokaci wannan zai iya komawa ya zuwa ga a iya wato a tamyizi na tsakanin arruwa da suka yi ikhtilaf duk da yake ba wannan shine babit ba tunda dole sai an san tarihul ikhtilaf din tukuna sannan za a san cewa wanda yake qadimus sama za a dauke shi akan cewa a yayi wannan ƙarina ce ta kan cewa yayi riwaya qabla al ikhtilaf amma shi ma sai in an hada tare da sauran qara'in din idan wannan bai ci karo da wato tarihin da aka da aka yi tahdidi na al ɗin din ba hmm. ko kuma wannan ba zai zama to mutlakan ba don akwai daga cikin ruwa duk da yake kaɗan ne waɗanda suke riwayarsu daga baya ta fi inganci biyar sa riwaya da gare su daga farko mun yi su a cikin bawa bitai ah, ina jin hammam ibn yahayal hayal auzi ne ya kasance yana riwaya baya duba littafinsa sannan daga baya ya zo yana duba littafinsa sai ya zamanto kurakuran da da yake yanzu ya daina to shine az-zahabi yace to wannan sai ya zamanto cewa wanda ya ji shi wanda ya ruwaya daga wajen sa bi akhara ya fi inganci bisa wanda ya ruwaya daga gare shi daga farko to kaga anan wajen gidan musama al-ulu saboda gidan musama ba ta yi amfani ba da sihatin rijal gaskiya ne na'am na'am <clears throat> ويتأكد ذلك في حق من اختلط فيكه أو خرف أو خرف خرف أي إلا شيء duk sifa duk fili da yake bayyana illa ta jiki maksurul aini kharifa mariba arija amiya wannan abin nan duk abin da yake nuna aibi a jikin mutum Eh, ta tawaya ta jiki to maksurul ain ne to kamar wani ɗin kharifa hmm? wanda kuma duk kuma sifar da take nuna kamala shi kuma mazmumul ain ne karoma eh, sharufa nabula kamula eh, shi kuma <laughs> kabura ai shi ma ne kabura <laughs> asali kabura ai girma ne ko sharaf ne <laughs> to ko da shi kuma akwai sahura kuma kuma za a iya zamantawa wannan wato ba wai kawai ba mazmumul ayin ba wai kawai akan akan wanda yake da sifa wadda take ta ɗaukaka ba haka duk wanda yake wata sajiya ɗabi'a hmm, kamar jabuna hmm, jabuna shaju'a sajiya alti tumayyizuhu wadda za ta zamanto sajiya ta ce ɗabi'ar ce na'am <clears throat> a haka wannan wato wannan ulowin na qidamus sama yana karfafuwa a cikin haƙƙin wanda ya wanda shehin sa ya ikhtilafi au kharifa ko kuma wato haddasa ko kuma tunanin sa ya karkace hmm. Eh, ya zamanto mukarrab wato ya rikice ya birkice mm, mm, ya zamanto ya tsufa tukub mm-hmm. to amma fa shine abin da nake gaya muku wani lokaci almutaakhiru wanda ya zo na ƙarshen sai ya zamanto shine arjahu shine mafi rinjaye بأن يكون تحديثه للأول قبل بلوغ درجة الإتقان والضبط يوا يا زمن تو زنتر وسد حديث سجن فرقون ya kasance kafin ya cimma darajar kyautatawa da haddade babu shi da itikani daga farkon lamarinsa sannan wannan ya samu gare shi a ba'ad bayan wannan lokaci لكن هذا علو معنى كما ياتي قريبا هذا علو معنوي wannan uluwi ne na ma'ana kamar zanda wato zai zo qariban wa amma nuzul to shi ko nuzul to shi shine naqidin sa wato kishiyar al ulu wato ne wato kishiyar al'ulu da dukkan kashe-kashensa guda biyar din nan to shi kaso biyar ne na daga kashe-kashe wanda aka sanya shi shi nuzul din kowane kashi daga cikin kashe-kashen al'ulu waɗanda suka gabata to kishiyarsa kashi ne daga kashe-kashen annuzul ana sanin rabe-raben wannan daga abin da ya gabata wato ba sai ya sake maimaita shi ba to shi ko annuzul mafuzul abin fifitawa ne abin yin fifiko a kansa ne margubun anhu ana wato ana kyamarsa ana gudunsa fi ƙaulil jumhur a cikin ƙaulin wato jumhurin malamai ilahirin mafiya yawan malamai kuma ibn hajar a cikin at-taqrib ya an-nawawi ya ya dai ya katartar da wannan magana yace wannan shine daidai Ali ibn al-Madini yace shi an-nuzul wato shu'umun wato abin nan rashin sa'a ne ibn ma'in yace shi isnadi wanda yake nazili wanda yake wato ba maɗaukaki ba a to wannan wani miki ne a fuskar mutum wato kurji da har ya to miki yana zubar da jini ruwa wa inna ma yi ma Malam yanjabir wa inna ma yuzammu ma lam yanjabir lakinnahu نعم walibn hibban إذا دار sanad من عالم ينزل أو عالم فقط فإن ترى المتن فالإعلام وإن ترى الإسناد فالعوام يتي وإنما يذم شيء النزول أنا ينزر جنسا أنا زرجين النزول ما لم ينجبر matsawar wato bai samu abinda zai tayar da zai karfafa shi ba daga cikin wata sifa wadda take mai sanya rinjaye in bai samu jabir ba lakin nahu ulu ma'anan tafsir sai dai shi wannan al'ulu din wanda yake ya samu aljabr an tayar da ko komadarsa uluwi ne na ma'ana tafsir wato yana taƙaita. a kansa baya ƙetare shi ya zuwa ga uluwi wanda yake na zahiri wato al'ulu da ya sami inji ba annuzul kai da ya samu aka yi jabirinsa aka karfafa shi to uluwu ma'ana ne sai zama to uluwi a ma'ana ba zai ƙetare shi ba ya zuwa ga uluwi na hakika a zahiri na mu karanta wannan ah, sharhin sannan sai mu je na baiti na biyu Mhm. Ah, walakin innam sai dai shi an nuzul wato sauka daga ɗaukakar isnadi ana zarginsa ne kadai matsawar wato bai karfafu ba ba a karfafa shi ba ta hanyar wato rabuwar wato kasancewarsa ya mai wato ya samu ya bambantu daga uluwi din da wata fa'ida abin da ya sanya shi bai zamanto ali ba wata fa'ida ce wadda ya kunsa wadda isnadi mai uluwi in ba shi da wannan fa'idar to in ko ba haka ba to ya zamanto shine wato muktar shine abin abin zabi kamar ya zamanto akwai ƙarin aminci a cikin wato masu riwaya na wannan al-isnadin nazil din akan al-isnadul ali shi isnadi mai uluwi ya zamanto ya jeru da a bu'afa shi kuma isnadun nazil din ya zamanto dukkaninsu fiqat ne hmm. au kaunihim ahfaza au afqah ko kasancewarsu sun fi hadda ko kuma sun fi sanin fikihu ko makamancin wannan daga cikin sifofi waɗanda suke ba da miza ga wannan isnadi abdullahi ibn mubarak ya ce ƙurbal isnad ko eh, kyan hadisi ba wato kusancin isnadi ba ne bal abinda yake wato kyansa shine amincin wato ingancin masu riwa ingancin mazajen wakiyu ya ce habbansa an abi wa'il an abi wa'il an an عن am sufiyan an mansur an ibrahim an alkama an abdillah ya ce yanzu al'amar shi riwaya daga abu wa'il daga abdullahi bin mas'ud shi ya fi soyuwa a gare ku ko ka sufiyan ya riwaya daga mansur daga ibrahim daga alkama daga abdullah kun ga can tsakaninsa da abdullah mutum biyu nan ku tsakaninsa da abdullah mutum wato mutum hudu wanne ne ya fi soyuwa kun ga dai gashi wancan isnad ali wannan nazi hmm. sai suka ce al'amash an abi wa'il al'amash daga abi wa'il ya fi kusa sai a wakil ya ce al'amash din nan isnadin shaikhun an shaikhin malami ne daga malami sufiyan daga mansur daga ibrahim daga alkama malamin wato abin nan masanin fikihu ne daga masanin fikihu daga masanin fikihu daga masanin fikihu hmm. Hmm. na'am a'a ina ayin aka ce amma ya suke nufi in malaman yanzu malaman hadisi yanzu kamar abu hatim in yace fulanun yace sheikh wato dai ya dai shiga dai cikin ajin masu neman karatu eh wannan shehi ne a su sheikh wato dai an san shi da neman ilimi an san shi da an san shi da riwaya an gan shi a cikin tafan hadisi eh a abin da kamar yadda zai suke fada dai fiqa ko sabt da makamantan wannan ko kuma kamar wannan din faqih amirul mu'minin wannan kuma abin yana faɗin matsayin kowanne hmm. wani a ce sika hmm. wani zo kan wani a ce imam eh to sika eh to amma dai ba su cika faɗan wannan ba a cikin ausaf ne eh, amma abin nan tunda dai ba mun yi su ba a cikin sifatul jarh wa ta'dil ko sai dai ba mu yi su da alfazul jarh wa ta'dil da tartibin su ko hmm. na'am Lakin nahu, sai dai shi wannan shi annuzul din nan wanda aka karfafa shi ko da ya kasance shi ne abin zaɓi? uluwi ne a ma'ana yana takaita akan wannan uluwul ma'ana ne ba uluwi na zahiri ba itlaquhu baya daga cikin fuskar wannan uluwin da yake abin sani wajen amfani da wajen amfani da shi da ma'anarsa ba wajen malaman hadisi kamar sarraha da da ibnu salah ya bayyana wannan wa yaqrabu minhu qawl al-hafiz as-silafi haka nan qaulin al-hafiz as-silafi yana kusanta da wannan magana ya ce ƙa'ida shine mutum ya yi ruwaya daga malamai ya yi rukon ilimi daga wajen malamai ونزولهم أولى من العلو عن الجهلة على مذهب المحققين تو فنزولهم mutum ya واتو wato ya kasa cewa sai da ya kasa ya bibita يكي غريزو tsawo kafin ya kai gare su wannan daga jahilai a ce ai ga wannan shine malamin wannan shine malamin wannan amma kuma jahili ne sai kai gaugawa ka je wajensa ala mazhabil muhaqqiqin amma wannan a bisa mazhabar wato masu tabbatar da ilimi to kaga a nan wajen annazil wanda yake wato makaskanci a wannan waje shine al'ali shine madaukaki a ma'ana idan aka yi tunani kuma aka tabbatar da al'amari mhm. walibni hibbanin na'am ya ce walibni hibban a sanad a wato wajen ibni hibban kuma idza sanad idan isnadi ya rinka wato yana kewayewa tsakanin malami wanda yake isnadinsa yana zamantowa nazili ko kuma wani wanda yake isnadinsa zai zamanto ali Ah, faƙad ah, kawai abinda ah, amma kuma faƙad shi wannan mai isnadin alin faƙad da ilman shi ba malami ba ne ya rasa ilimi to fa'intara lilmatini to idan ka ga <clears throat> kai malamin hadisi ka duba matanin fal alamu to waɗanda suke malamai to su ne aula wa intaral isnada idan kuma isnadi kake dubawa fal awamu to sai ka tafi wajen gama garin mutane da. <laughs> na'am ibn hibban kenan na'am al uh, abu hatim ibn hibban al-busti mai littafinsa sahih ibn hibban wanda ya kira shi al'anwa wata ƙasin. yana da tafsili kyakkyawa akan wannan mas'alar. tafsilinsa shi ne idza dara sanadu idan isnadi ya rinka kewayewa daga malami amma kuma yana yin nuzuli yana yin ƙasa wajen adadin riwaya faƙihun wato yana nufin faƙihi masanin fiƙihu kuma mutƙinun mai itikani mai kyautata riwaya amma wajen adadi yana ƙasa ko kuma yana kewayewa tsakaninsa da wanda yake mai isnadi maɗaukaki amma kuma ya rasa ilimi ya zamanto amine wato yana daga cikin gama garin jama'a wanda ma ba a san su da neman ilimi ba walakin na adada sanadihi sai dai adadin isnadinsa ya fi karanci dangane da wancan malamin kamar yadda ya gabata a cikin isnadin nan guda biyu na al'amash da sufiyan an abdullahi bin mas'ud a wannan misalin bai yi kyau ba hai al'amash ba za a ce mata faka da ilman ba cikin wannan misalin bai yi ba Eh, na'am fa in tara ay tanzur lil matni to idan ka duba matani fal to al a'lamu wato malamai jam'i alamin wato al'alam shine kamar dutse ko kuma wata babbar alama fitatta an ce malamai haka saboda su ne wanda yake hasken su a bayyane ki kowa yake komawa gare su wato malaman fiqihu wanda suka zamanto kamar tutoci ko kuma kamar manya-manyan alamomi duwatsu aula ita tafi cancanta an ka duba matani wato riwayar malamai ita tafi idan kuma ka duba ya zuwa ga isnadi wato kai tsokaci ya zuwa ga isnadi to amawa su ne aula wabil jumlati to a wato a dunkule dai abin izina da shi luwi na ma'ana shi ne ƙarfin rawi na'am don haka ne ya yi mana don haka ne sai a ƙaddamar da wato hadisin shaikhaini bukhari da muslim akan hadisin muwatta bisa misali Ta da cewa hadisan watsafa daga suna'iyat sai sulafiyat hmm. mafi ɗaukakar isnadi ku a cikin bukhari sulafiyat wanda yake tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku a cikin muslim kuma mafi ɗaukaka ruba'iyat ba za ka taɓa samun isnadi ƙasa da sama da ya fi haka ba to hmm. amma amma kaga saboda ulowul ma'anawi sai a kaddamar da bukhari da muslim akan muwatsa saboda ta siha da suke inda ku za a duba kawai mujarradun ulu ne kaga sai a kaddamar da muwatsa akan bukhari da muslim mhm. sashen masu tabbatar da ilimi cikin malamai ya ce ka sani shine ibnu da ka sani cewa dukkan hadisi wanda ya buwaya ga malamin hadisi bai same shi da isnadi maɗaukaki ba kuma labudda babu makawa sai ya kawo hadisin to ta kowace fuska ya kawo wannan hadisi wannan hadisin ya zamanto maɗaukaki bi izzatihi saboda buwayar samunsa buwayar da ya sha wajen samunsa ya rasa shi to in har ya same shi to komai adadin wasa'id din komai adadin mazajen wannan isnadi ne ali kaga shi ma wannan ulu ma'anawi ne eh. wa masalan zalika mu ya busalta wannan bi Bukhari al-bukhari rawa an ama'il ashab malik amafil na'am bukhari yayi riwaya daga misalan wato almajiran malik ثم روى حديثا لأبي إسحاق الفزاري فزاري sannan ya ruwaito hadisi daga daga Abu Ishaq al-Fazari daga Malik saboda wata ma'ana da ke cikin hadisin fakana fihi bainahu wa bain Malik thalathatu rijal yanda ya zamanto tsakaninsa da Malik aka samu mutum uku maimakon da mutum ɗaya ake samu tsakaninsa da Malik sai aka zo sai da aka samu mutum uku tsakaninsa da Malik saboda wata ma'ana da ke cikin wannan isnadin da yake so hmm. duk wannan yana kawo maka misalin al'ulul ma'anawi ne masha eh shi da kada kuma irin mutanen baya domin su ke kokarin rusa hadisin da suke da na da abin nan da na wazirin hmm. akan akan wannan ko da ko babu su ne abin da ingancin abin da ashar kuma ban gane abin kake so ka ce ba gwani hmm. eh. cewa shi ne sifar da za a tabbatar da ingancin hadisi gaskiya ne salamu alaikum to سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك